ada eh, bayan fabada a kai ko ba ko ba'ada ne ba fabada fa allama a har ya je ya fara yanke farcensa ta je ki jamu. wa kaba min lihiyatihi wa sharibihi ya kan saita gemunsa ya kuma yanke gashin bakinsa واستحدى يجي أسكي يأكي دميشي وأطلب بالنور يسافى قبل قبل أن يهلك رأسه قال قال مالك لا بأس بذلك babu laifi wannan da kan yi haka tun da dai an riga an jefi jama'a wannan yana iya tafiya yana iya aikata wannan bai da yayi shi kenan kun su nace to ra'aita bari labari in kallama azfara yadayhi yadihi in ya yanke farcen hannunsa al-yawma da haram yayi ba da hannunsa aka yanke mata na cikin harama da bakter kuma kallama azfara yadahu al-ukhra sai ya yanke min a cikin yau ka yanke masa wannan gobe ya ba ta wancan shi ma ka yanke to yaya a yakunu alaihi fidiyatun wahida shin fansa ɗaya ke kansa fi kauli dalik aw fidiyatan ai daban daban yayi yi wannan yau ya wancan gobe amma duka yana cikin harama قال عليه فدية قريب لابد البات فان فابيو في قول مالك قال وقال مالك في رجل لبس الثياب متين يسا شاير وتطيب يسا تغاري وهذا شعره ثم أكسي كنفه وقلب أظفاره في طول واحد ألوكتي تبكيسه ya ɗauki kayan gida ya sa ya karbo turare ya shafa ko ya tuttura ya shafa ne ya ba da kansa aka aske ya yanke aka yi amma an sarrafi fa'urin wahidin a zama ɗaya lam yakun alaihi illa fidyatun wahidatun da komai a kansa sai fansa ta bi zalika kullihi da in fa'ala zalika shay'an eh in ya aikata wani abu zalika shay'an ba da shay'i amma da zai yi shi daban daban sashi bayan sashi fa alaihi fi kulli shay'in fi'lu fa alahu min zalika kafaratun kafaratan kafaratan ai za ka ga wanda yanke hannunsa yau gobe yanke aka ce kafafi biya ta ne ya yi zaga